ni ba zan gaya maka ba ka shiga kai satin ka gani idan na gaya maka ma yana baka satan amsa kenan gaskiya shi yasa Allah ya ce fanki kuma qabalakum minan nisa'i masna wa salasa wa ba ku auri mata biyu uku uku hudu in ma takwas za ka aura ni ne yanzu ka zo kai fatambe a kaji saboda kin ga da ku biyu ne kin ga in ke shiga ce ba za ki girki ba amarya sai ta yi umma amarsu ce ni ne yanzu ka zo kai yanzu fi sabilillahi duk abin da nake miki ba ki gani ba ni ga kawai idan za ka ga in ba za ka yi ba ka gaya min kawai in sani ihe eh. wai tsaya bala'i yau kawai kike ji kenan eh bala'i ne ke ji ni fa mijin ke ne fa wallahi ni ka zo kai fatan doyin nan idan ba yi ba ko to wallahi yau ba zaman lafiya a gidan nan eh eh me za a yi to yaƙi ko me? Ina eh, ma kuma zaman lafiya. In ban yi fatan doya ba. Eh, in baka fatan doya ba, ka bar ni tun ɗazu ina riƙen doya a hannuna. aje ta mana ƙasa tun daga ga fili nan ni ba zan aje ba kawai ka zo ka amsa sai na ga ka zo ka amsa ka tafi kana ka je ka fere ka dora zan aje amma yanzu an aje ai ka ma samu daman da ba za ka yi ba shi fatan doya eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dole ne fatan doya sai kai in kun ba za ka ka gaya min in sani fatan doya eh in ba za ka yi ba kawai ka ce ba zan yi ba in sani Allah sarki fati kaga ni ba ka aje wani maganan fati in ma fatiya ce ka aji da a gefe ne ka zo ka zo ka je ka fatar doya ka ji in ba za ka yi ba kuma ka ce ba za ka yi ba sai yadda zan yi na san irin zaman da zan yi da kai in ban yi ba mm. yanzu fatan doya ke so to gaya min yadda ake wallahi ni ba ka ban da doya malam a hannun ki aje ta na kasa aje ba ka so ka amsa ka je ka yi fatan doya ya ba ka san zaman lafiya ke yaki yaki zaki yi me ya haƙuri kin ji hawa matata ba na so in ga kina ɓata rai to ni ba wannan ba kawai ka zo ka ce to ka taho ka je can ga shi na hada maka wuta na gome ka je ka yi in za ka haɗa wuta eh in za ka kai in ba za ka da, kawai ka to amma ke zaki dinga nuna min yadda zai mene ke zaki dinga gaya min yadda zai eh to ni ba zan gaya maka ba na ce ka shiga ka je kai satan ka ga yadda yanzu ga ki a tsaya ke ma baki iya bane in baki iya bane sai mu gani sai mu ni na maka satar amsa idan na satan amsa saboda dama baki taba yin fatan doya ba dama kirkin ka nake so in ci kila ma bata iya bane wallahi take bayan ce lallai kam ba aka yi ba ko shikenan a'a ki faɗi gaskiya in baki iya bane to baki iya bane kike so a yi miki ya rigima yau kuma rigima ake ji to shi to shi kenan mu je in yi fatan duniya ba za ka yi ba ko ni din banza ni din waje to yi dariya <laughs> yi dariya <laughs> <laughs> mu okay ɗan doya ai wallahi ban iya ka wallahi ba zan je ba ban iya fatan doya ba zan sa na in ba ban iya fatan doya ba halkuwa musamman da ake jama'a salamu alaikum a ina mutanen mu na duniya gaba da albashirin ga wasu shahararren manguna na kawo muku na gargajiya ingantattu yi. wannan maganin da kuke ganin shi maganin basir ne mai kyau yana maganin basir ah, ga wanda za gaban shi ya koma karami ya noke basir ne insha Allahu in dai ka sha wannan maganin za ka samu sauki wannan ko maganin sanyi ne mai kyau wallahi yana fitar da sanyin mara da duk wani datti zai sa ka dinga fitsari za ka fitsarar da sanyin da ke mara kun gan shi nan faritas yana da kyau sosai maganin sanyin mara ne mai kyau ingantacce insha Allah kana so sannan kuma muna da maganin kafin maza yaji dakan maza kun gan shi nan yaji ne za ka barbada a abinci ka ci na gargajiya ne sahihi bai da wani side effect ka ba faɗa ka ce wallahi tallahi shine sami gida tsalle ake cewa ko ka gado in Allah yarda an amfani da shi wallahi matsalar karfin maza ta kare ma sannan kuma akwai maganin karfin maza ɗayan kun gan shi nan guda guda ne kun gan shi ne shi ma yana maganin karfin maza sosai sai kuma sahihi ne ce ne na gargajiya ne shi ma haba ne kun shi nan kwantala ake yi in ka kwantala ka yi hmm, bari bari ka insha Allah yi maka yana bala'i ka kwantala ka ci sauran bayanin za ka gano ga mai son bukatan maganin ya kira wannan namba da ke jikin maganin koyawarsa da Allah mai sai magani kawai zai kira dan Allah dan annabi yawa kuma duk inda kake za mu tura magani sannan sai ka tura mu kuɗi sannan zan tura ma magani ka'idan kenan na gode sosai a kira ko a yi wasa a wannan lambar da ke jikin bidiyon